السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na Usman ibn Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama ne wanda ke cikin wannan gari na Ubajana a wannan yammaci na ɗaya mun shiga dare na biyu ga watan da sani hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da 25 ga watan disamba shekarar bature ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqh sunnati wal kitab azim wallafar babban malami abdulazim bin badawi muna roƙon Allah ta'ala ya mashi gafara idan ba manta ba <clears throat> muna ta karatu ne gargashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aure karatunmu da ya gabata <clears throat> mun karkare bayani dangane da abin da ya shafi a wato bayani dangane da yin nafila raka'a biyu idan mutum ya tare da matarsa a dare na farko mun ji malam ya koro mana bayani da cewa lalle ne ana bukatan ango idan zai shiga ɗakin amaryarsa to ya tafi mata da ɗan wani guziri ya riƙe ɗan wani abu na ci ko na sha ko na ci da sha ɗin wanda idan an shiga za su ɗan gabatar da wannan abu a ci a sha to bayan da malam yi mana wannan bayani sai ce to yana da kyau kuma ko kuma an so su yi nafila ya jagorance ta su yi raka'a biyu to a nan malam ya kawo mana wasu asarai guda biyu mun tashi akan na biyu ɗin sannan mun ji bayani dangane da a malam ya kawo mana bayanin cewa lalle idan mutum ya tashi buƙatar kwanciyar aure da matar shi to akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada mai tsarki wanda ake buƙatar mutum yayi kafin su kai ga saduwa din mun ji daga bakin manzon Allah manzon Allah ya ce mutum ya ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana wanzu Allah ya ce duk kwanciyar da aka karanta wannan addu'a kafin a yi ta idan Allah ya kaddara samun ɗa ko ɗa sakamakon wannan kwanciya to ɗan ba zai samu damar cutar da wannan ɗan ba tun daga lokacin da muliyin ya shiga har zuwa lokacin da wannan ɗa zai koma ga Allah insha Allah ta'ala sannan a mun ji bayani da malam ya kawo mana cewa duk ta yadda mutum ya ga daman ya kwanta da matar shi kowane irin nau'in kwanciya ne addinin musulunci ya halatta mishi sakamakon wani abu da ya faru a garin madina da wani sahabi da ya auri wata mutuniyar madina sai ya zama tana daga cikin yahudawan da suka musulunta yahudawan tana koyi da asalin yahudawa ahalin kitabi su kuma ahalin kitabi yahudawa ba su da nau'in kwanciya da mace sai nau'i kwaya ɗaya har suna ganin idan mutum ya saba da haka ko da ya bi ta kafan da aka Allah ya yadda a sadu da ita amma sai ya zama ya bi ta wurin da ko ta yanayin da ba yanayin da suka sani ba suna ganin ma haramun ne mutum ya yi laifi to dai a wurin wannan mata sai ya zama ta ya nemi ya yi wannan nau'i da ita ta har abin ya kai ga sabani ya sabani har ya kai ga kunnuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Allah ta'ala ya saukar da nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'tum to mun kammala wannan bayani ko kuma muna karkashin wannan bayani ko amma kamar mun fara wani bayani da malam yace wa yahrumu alaihi an ya'tiha fi duburiha liqawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ata aidan أو امرأة في دبرها أو كاننا وصدقه بما يقول فقد سفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا قبل كرن تونا هو فكينن يوزا وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاء نفسيهما من ننكو والحمد لله وما لم بيان دي سمى لون سم بياني sai ya ce wa lahuma abin da ya dace da wato miji da mata shine an yanwuya bi nikahihima a nafsayhima tun a karan farko ya zama niyyar da za su kudurce a zukatansu na wannan alaƙa ta aure da kuke so su kulla a tsakaninsu ya zama niyyar shine saboda ifa'a nafsaihima ne saboda su kame kawunan su dangane da afka ma abin da Allah ya haramta musu ko mun gane wannan ashe wato ba wai manufar aure ko kuma niyyar da ake sawa a kawai ka kosa ka yi aure ne ka fara kwanciya da mace a kawai na kosa in yi aure ne in fara kwanciya da namiji kawai shine niyyar kawai to idan wannan ita ce kawai bukatan biyan sha'awa ce to ba ku yadda ya dace ba saboda aure mu'amala ce ta yau da gobe amma tana cikurkuɗe tana cakuɗe da al'amarin addini ko mun gane da kyau don haka idan auren da za ka yi ya zama kana ta Allah maɗaukakin sarki to ka samu lada ka samu cikakken lada sosai sakamakon wannan aure amma idan ya zanto a kawai ni abin da nake kallo a gabana kawai in yi auren kawai in biya sha'awa ta kawai to shine sai ga tun a karan farko zaɓin wacce za ka aura ɗin ma baka bi abin da manzon Allah ya ce maka ba saboda kai idan ka ya riga ya riga ka riga ka balaga kana da sha'awa ka kosa kawai ka fara biyan bukatar sha'awarka dan haka kowace iri za ta je ka ɗiba kai dai tun da dama manufanka ka biya sha'awarka kawai to ba abin da ya dame ka ko mun gani to malam yace abin da ya dace ga ma'aurata shine tun karan farko ya zama niyyar ga auren da za su shine ya zama ifa'a nafsaihima shine kame kawunan wa ihsanuhuma min al-wuqu'i fi ma harrama Allah alayhima da manufan kokarin katange kawunan su dangane da afkama da Allah sun sarki ya haramta musu Shi ne sai ka su cewa yana neman auren nan da ya Allah saboda kai saboda in kame kaina daga afka mazina ko afka ma dukkanin wani alaka wata alaƙa da ke shiga tsakanin mace da namiji wanda ka haramta mu ita ma kuma ta yi zama tana da irin wannan niyya to idan ya zama an samu wannan niyya to ne sai a samu sanya hannun Allah madawacin sarki a cikin auren da Allah ko mun gani manzan Allah yi alkawari da cewa ko in ce ya yi maka alkawari da cewa duk wanda ya yi aure da manufan ya kame dangane da abin da Allah ya haramta musu to shi kuma Allah ya ɗaukan musu alkawarin zai taimake shi ko mun gani wannan alƙawari ne Allah madaukakin sarki ya saukan ma manzon Allah kuma ya ba shi umarnin ya isar ma al'ummar shi ce duk wanda ya aure da nufin ya kame dangane da afka mazana to Allah madaukakin sarki ya yi mashi alƙawarin shi kuma sai ya taimake shi da haka sai ka mutum ya zo ya nemi aure ba shi da ko inda zai aje ta ma ba shi da shi amma yana da ɗan sana'ar dai da za a iya a ci gobe sai mutum ya je auren sai ga yana ta yawon zaman haya kuma Allah ya rufa musu ciki saboda ya kyautata niyya kullum sai an ci sai an sha kuma za a samu abin da za a biya haya da Allah kuma gane da kyau amma kana iya ganin wani mai arziki ne mai kuɗin ne amma saboda niyyar ta lalace ba ta da kyau sai a je a yi auren kuma sai a dinga shan wahala ba wai kudin sun kare ba ne amma sai zama gaba ɗaya babu zaman lafiya a zaman zamantakewar nasu amma sai kaga wani gashi ba shi da ko titi amma kuma wato irin biyayyen ma da ake mishi wato ya wuce ma ka misalta shi ka san wani lokacin idan ana ganin mutum yana da abin hannu kama ana ganin shi ne mata suka ta zama a gidan shi ko to sai kaga wani gashi ba shi da ko titi amma ya fi mai arzikin da ya kai a faɗe shi kwanciyar hankali a gidan shi dala ko mun gane da kyau to wannan yana da alaƙa da irin yadda ka kyautata niyyarka wata niyya ce ka ƙudurta lokacin da ka je neman aure dala ko mun gane da kyau don haka malam ya ce to lallai idan mace da namiji sun shirya yin aure to su ƙudurta wannan niyya shine za mu auren ne saboda mu kare kanmu da katange kanmu dangane da afka mu abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin haramta mana to malamin yace idan aka samu wannan niyya fa innahu tuktabu mubada'atuhuma sadaqatan lahum to idan aka yi auren da wannan niyya kuma aka kai ga lokacin da za a sadu bayan an kulla wannan niyya to fa innahu lallai yadda al'amarin zai kasance shi shine tuktabu mubada'atuhuma duk lokacin da aka samu saduwa a tsakanin to sai an rubuta musu lada da Allah ko mun gani al shi ne al-dimar da Allah mun gani da kyau duk lokacin da suka kwanta kwanciya ta aure to Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta musu lada da Allah muna ganewa a to ai dama sun yi auren ne saboda su kare kansu dangane da afka mu wannan mu'amala ta haramun ko ba haka ba to tun da sun yi ne saboda haka kuma suka yi dan Allah to duk lokacin da suka yi wannan dan Allah zai ba su ba da Allah muna ganewa idan kuma niyyar ta lalace fa to kaga za a yi samun akasin haka Allah ta'ala ya kiyaye shi malam yake لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأزول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر صلى الله عليه وآله وسلم shi malam yace wannan bayani wato na cewa idan aka samu mu'amala ta jima'i ta kwanciyar aure tsakanin mata da mijin da suka kulla wannan kyakkyawan minya wato wajen aurensu cewa za su samu lada malami ce li hadisi abi zarri wannan bayani ya tabbata ne cikin hadisin da abu zarri zai zifari ya ruwaito yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wasu mutane wasu tawagan mutane sai suka zo wato daga cikin sahabban annabi sai suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bil uzur masu kuɗi masu arziki masu yalwa sun tafi da duk wani aikin lada gaba ɗaya sun kwashi ba ka bar mana kawai ba ko mun gane idan an ce hayya alal jihadi za ka fito idan an ce a taimaka ma masu tafiya jihadi za ka ba da kuɗi idan aka ce a taimaka ma musulunci wuri kaza ana buƙatar taimako za ka fito da shi ka bada idan aka ce musulmi suna buƙatar ruwa za su je rijiya ka bada za su zo su haƙa ko mun gane to shi ne suka zo wajen manzon Allah ya rasulullahi mu talakawa ne ba mu da ko duk wani aikin samun lada masu kudi duk sun kwashe su kaɗai suke yusalluna kama nusalli sai suka fara lissafowa daga cikin ayyukan ladan nan suna sallah irin yadda muke yi wa yasumuna kama nasu suna azumi kamar yadda muke yi wa na bi fuduli amwalihim toriyan falalar da suke wanda ba wata ba ma iya yi shine suna yin sadaka da mafi falala cikin dukiyarsu zama masu kuɗi irin na da irin na zamanin mangan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su ɗauki duniya a bakin komi ba na abin da ke ta a yau ko kaga al'amarin ya canza al'amarin ya juya kai yanzu ka isa ka ce masu kuɗin garinku salluna kamar yusalli suna sallah irin yadda kuke yi ai sallan ma sai dai a gansu jefi jefi wani ma sai wata bai shigo cikin talakawa ya yi sallah ba saboda warin talakawa suke yi ko mun gane kware da gaske warin talakawa suke yi kaman talakawan suke yi Suna ganin ya za mu zo muna haɗa sahu da waɗannan masu manya-manyan faso ko goji a fama ba sa yi haka ne yana gaya masa sannan suna ganin idan aka yi sallah aka idar da an fita wani zai kare sai a taimaka mushi ko mun gane wani zai fita ya ce alhaji wallahi ma na kwana ba a ci ba a gidana don Allah a taimaka mu don haka ba za su zo sallan tare da talakawa ba to ka ji yadda masu kuɗi na zamanin manzon Allah suke da su ake so kai koyi idan ka yi kuɗi ba da waɗannan masu kuɗin ne yanzu ake so kai koyi ba sannan ku kuma talakawa ku yi koyi da irin waɗannan talakawan eh ba ka da kuɗi ba ka da kofisi ba ka da cin yau ballantana na gobe amma kuma kwata-kwata babu abin da ya dame ka da rautan Allah mara da kuma ba abin da ya dame ka kana zaune za a kira sallah a yi iƙama a fara sallah sai sallah ta yi nisa sannan wai za ka fara tunanin kai alwala ta zo masallaci wannan ga wanda zai zo din ma ke babu wata sallah da za a ce ta same ka a cikin masallaci aka yi ikama kana ciki kuma ba ka da kotiki ba ba ka da kotiki amma da za a ce Allah ya mana arziki kai ne na farko da za ka fara cewa a amma kuma ba ruwanka da Allah su ko ba haka bane don haka abin da ake so kai kenan idan ba ka da kuɗi ba ka da kotiki to kamar ne wajen bautan Allah mara kuɗi ya zama ka nace wajen yi ma Allah biyayya babu mamaki Allah yana tattara maka arzikinka na duniya ne da na lahira duka ya hada maka a shi kuma wannan da Allah ya bashi ya bijire baya bauta ma Allah babu mamaki rabon shi na lahira ne Allah ya gaggauta masa a gidan duniya dan haka bai kamata ya ya tsole maka ido ba kar kai tunanin wai yana da wani wani falalan da ya fi naka kar ka taba tunanin musamman ma masu irin na yanzu Allah na ci ba kudin da kai haka in ka ji sanadin kudin ma ba za ka taba addu'an Allah ya baka irin wannan kudin ba in dai kana da imani dan haka waɗannan manya-manyan masu kudi wallahi su daina baku sha'awa su daina ku sha'awa wani in ka ji kudin na yadda ya samu kudin sai ka tausaya mushi kai da Allah ya barka cikin talauci kai ta kokarin bin Allah sau da kafa kai ta roƙon Allah ya ci gaba da rufa maka asirin abin da ka samu ka ɗauki nauyin iyalinka ka samu ku koma wajen Allah da imani to sai ka je ka samu cikakken cikakkiyar ni'imarka a wajen Allah madaukakin sarki amma ya zama baka da kuɗi kuma babu ruwanka da ibada to wallahi za ka yi biyu babu kwarai da ka sha wahala a duniya kuma ka zai ka sha wahala a lafiya kaga wannan shine yayin wato yayi zuwa yayin duniya zuwa bakan bakatan kenan zuwan zumu kasuwa ko Allah ta'ala ya kiyaye to ne suka zo su suna neman aikin arzikin nema su yi sama da na masu kudin suna neman wato ayyukan lada ne a ƙara musu saboda su samu su ga sun kamo waɗannan masu kudin su kuma masu kudin suna ƙara mannewa suna ƙara aikin to kullum haka ake so al'umma da zama suka ce suna sallah yadda muke wa ya sumuna kama na ku suna azumi kamar yadda muke a yau idan mutum ya kuɗi kuɗin suka kai kuɗi ya riga ya saba da fi da sha a kowane lokaci sai ka ya zo yana neman fatawa alaga ta malam idan mutum yana da chronic ulcer shin azumin nan mutum yana iya ajewa sai ya siyar wallahi mafi yawanci ƙarya ce ba wani chronic ulcer kawai yana ganin ya yi kuɗi ne ya kai matakin da kawai shi ba zai bauta ma Allah yadda Allah ke so ba don haka a sassauta mushi yana da kuɗi in an ce siyar zai siyar shi ya fi mushi sauƙi in ma ya karbe matan ya fitar da abin ya fitar ba don haka sai su ƙi yin azumi su ci gaba da cin su sai su yi tafiyarwa wai su za su yi ma Allah wayo yau abin da Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka faɗi ma ya riga ya san don haka in ka ƙi wallahi kanka ka tuta in ka yi kanka ka amfana ba zai amfani Allah da komai ba Allah ta'ala ya kiyaye suka ce suna sallah irin yadda muke yi wa ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da mafi falala kuma daga cikin dukiyoyinsu ba sadaka irin ta mutum ba canjin goro ba ma sai canjin sigara ba ko Eh, canjin goro ya fi goron naira hamsin ko na naira ashirin an ba shi naira talatin sai ya naira goma ya ba da sadakan naira ashirin amma ya juya ma biliyan uku baya ya fi karfin? amma an ce a taimaka sai ya saka naira ashirin a cikin roban masallaci ko ba haka ake yi ba to su bi fuduli dukiyar su mafi tsada da ita suke yi ko mun gani Allah ta'ala ya kama dace qal sai manzon Allah ya ce da su awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun a shin kuma Allah madaukakin sarki bai sa muku abin da za ku rinka yin sadakan da shi bane ai kuma an ba ku ai a matsayin ku na talakawa sai manzon Allah ya musu bayani inna bi kulli tasbihatin sadaqa ai duk wata tasbihi da zaka kace subhanallah manzo Allah ce za a rubuta maka ladan sadaka wa bi kulli takbiratin sadaqa dukkanin wata kabbara da zaka ambata Allahu akbar Allah zai zai sa a rubuta maka ladan sadaka wa bi kulli tahlilatin duk hailalan da kai la ilaha illallah Allah zai sa a rubuta maka ladan sadaka wa bi kulli tahmidatin duk wani tahmidi da kai alhamdulillah za a rubuta maka ladan sadaka su kaji kaga sai a daji ko ko yaushe ya zama bakinka ya zama wato danye cikin ambatan Allah madaukakin sarki to bayan ka samu ladan sadaka kuma sai ka samu wato ka samu shiga cikin wazzakirin Allah kafiran wazzakirai eh Allah madaukakin sarki sai a'adda Allah lahum ah, ajran azima lalle waɗanda suka shiga cikin waɗannan layin ko innal musaddiqina ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati har zuwa ƙarshe to duk wanda ya samu kanshi cikin tsaye daga cikin waɗannan rukunan Allah ya a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya mutana don wata gafara ta musamman da da da da ajr sakamako mai girman gaske to koyaushe ya zama bakinka ya zama danye da ambatan Allah madaukakin sarki in za ka zauna ka yi tasbihi in za ka tashi ka yi tasbihi in za ka kwanta ka yi tasbihi in za ka taɓa wani abu ka yi tasbihi duka manzon Allah ya karantar da mu to waɗannan abubuwan ne idan ka riƙe su kana yi in kuma kana tafiya kan hanya ne to nan kuma sai kai ta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai gurgurdan yadda ya samu astaghfirullah astaghfirullah duka kai kai to Allah manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki zai sa a tarmuta maka ladan sadaka sai kaga sadakar da masu kuɗin garin ku kike yi da kai kuma abin da kake yi sai kaga sun zo kan kankan ko kuma ma naka ma yana iya wuta nasu ranar tashi alkiyama shine manzo Allah ya muku bayani ah, ai kuna da hanyar da za ku kamo su ai shine sai ku yawaita ambaton waɗannan zikiran manzon Allah ya kara musu da cewa wa amrun bil ma'ruf sadaqa sannan umarni da kyakkyawan abu a musulunci shi ma za a ba ka ladan sadaka wannan ko menene ba wai sai ka cewa mutum ta ka sai kai sallah ba ko ku ga yara tana wasa lokacin sallah ka ce ku ku alwala ku shiga masallaci ba sai wannan ba duk wani abu da zai zama maslaha ne ta al'umman musulmi idan kai umarni da shi za a ba baka ladan sadaka sai kaga ana ruwa ruwa yana cinye hanyar mutane babu hanyar ruwa a hanyar sai ka nemi cewa da Allah ku zo mu haɗa gwiwa mana mu fitar da hanyar ruwa kaga kai ka wannan umarnin ko to Allah madaukakin sarki sai za a rubuta maka ladan sadaka dala ko mun gane da duk misalai kai ta buga su in dai zai zama maslaha ne ga al'umma ba wasu abin da ya shafi umarni da yin ibada ba Allah ke za a rubuta maka ladan sadaka manzo Allah ke za a rubuta maka ladan sadaka wa nahyu 'anil munkari sadaka haka ka hana mummunan abu shi ma za a rubuta maka ladan sadaka kaga wani ya kama hanyar lalacewa kai mushi umarni ko kai mushi wa'azi da cewa ya bari za a baka ladan sadaka wa fi bufi ahadikum sadaqa kai manzo Allah ma da ya lissafo ya lissafo ya lissafo yace kai har ga wato gabarka da zaka dauka ka biya sha'awarka ta sha'awar da ke tsakanin mace da namiji in kai da matarka za a ba ka ladan sadaka Dalaka mun gani da kyau qalu ya rasulullah to da manzon Allah ya zo nan sai suka ce ya ma'aikin Allah aya atiya ahaduna shahawatahu wa ya kuna lahu ha azurin? yanzu har mutum ma zai je ya biya sha'awar shi irin sha'awar da ke tsakanin mace da namiji kuma a baki lada baya ga cewa ya biya sha'awar shi ne qal sai manzo Allah ya ce a ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun aka ku bani labari mana me kuke gani inda zai ɗauki wannan tsoka ta shi zai saka ta a inda Allah ya haramta musu matar da ba tashi ba shin yana da zunubi wato kamar sai suka ce eh kenan ko to sai manzo Allah ce fa kazalika to haka al'amarin yake idza wada'a fil halal idan ya dau wannan tsoka ya sa inda Allah ya halatta mushi kana da azumi za a ba shi lada dala kun gane da kyau kaga ashe a cikin al'amarin aure gaba ɗaya babu fadi kenan babu fadi duk abin da kai tsakanin kai da matarka lada ake rubuta maka ko menene kai ko taba jikinta kai da nufin sha'awa ko lallashi ko wato nuna mata kauna lada za a rubuta maka dan ka je ka taba matar da ba ka ba za ka samu zunubi ko to kai ta lissafawa duk wani abu da za ka yi da wata mace da ba ta ka ba ka sami zunubi in kai da matarka za ka samu lada shi yasa kullum za ka ji hadisan manzon Allah suna ta bayani akan cewa mu kyautata ma iyalanmu mu jawo su saboda wallahi ladan da ake ɗiba wajen kula da iyalai billahi da ji ba za ka yi kudin shi ba ba za ka yi kudin shi ba dala kun gani ba za ka taɓa yin idin shi ba duk abin da kai mata ko na zance ne ya faranta mata rai kai ma ka ji daɗi za ka samu lada ko menene in dai har za ka yi da wata ya zama kayan laifi to an kai da matarka za ka samu lada shi za hadisai da dama sai ka zama zan Allah ce mafi alkhairin ku gaba ɗayanku ku shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalansu saboda ladan da ke cikin abu manzo Allah ya ce ka wato loma guda da zaka siya ba ta saka a baki ta ci manzo Allah ya sai a rubuta maka ladan sadakar shi da za ka ba wani sanda baka sani ba ko wata sanda baka santa ba a waje za ka samu lada ko to haka an ka ba ta za ka samu lada don haka duk abin da suke siyar da iyalanka ladan sadaka ake rubuta maka da Allah ko mun gane da su don haka ladan da ke cikin aure wato baya ke da duguwa shi sa shi wanda bai aure ba kaga duk wannan zero kware da gaske zero sai dai ta kokari cin ibadan da yake yi ko Allah ya kalle shi da rahama amma ina gaya maka wallahi zama da iyali ko aure ladan da yake tara ma mutum billahi da ba ba kaɗan ba ne yana da yawan duk abin da kai da ita zaka samu ladan Allah ta'ala ya sa mu dace ku gare shi manzon Allah ya kai ga har yayi musu wannan bayani cewa ko da kwanciya kai da ita ka sadu da ita to za a baka lada da haka ku je ku ta kokari ku yi tasbihi ku yi aure kuma ku kwanta da iyalanku ko mun gane eh, amma gaskiya ba wai irin yadda ake cewa wai an ka kwanta da matarka wai za a baka ladan jihadi kamar ka kashe ka kashe Eh, arna ko kun gani wai kamar ka yi jihadi ba ladan jihadi kai gaskiya wannan kai dai akwai dai falala ko yawa akwai falala yawa karka dai ka yi irin yadda wani wani wani ya je da matar shi ya je ya zo a irin wannan ya sai ce ashe ke muna a tarin lada ga jihadi a cikin gida mun je muna ta shirme muna ta abubuwa don haka yau ina ganin za mu kashe arna kamar guda ne. don haka babu sauƙi fa babu bacci a wannan daren eh da ta ɗan kifatan tashi mu kashe arna <laughs> eh a tashi a kashe arna in ta ɗan ƙara zuwa watan ya ce wacce tashi mu ƙara kashe arna ta tashi a ƙara kashe arna ashe tana nan tana kara yi sai da ta zai kai shiri sai miji shiri wata rana aka zo aka kashe arna guda ɗaya ya juya zai kwanta ta ce ne ta saba kashe arna aka ce aka tsara kashe arna a'a to shi kuma ranar ya yi aiki ya gaba hutawa yake zo to ranar ta ce ta ma za ka rama wane ta shi makara kashe arna haka nan har gojin tubaji da ta ƙara taba je ce ke ko sai da na aliyu haka yi muke ba'ar na <laughs> yau sai da na aliyu ba shi daga dangar kusur ya ba su suka ko sai da na aliyu haka yi mutu ba'ar na da haka ba za su ƙare ba <laughs> Allah ta'ala ya kiyaye to kai dai akwai dai falala a Lallai in ka je kai za ka samu zunubi ko to manzo Allah ce in kai da matarka ta halal za ka samu lada Allah ta'ala ya samu dadi. to wannan kenan malam ta ya gaba ta gaba wujubul walima to idan mutum ya aure akwai wato wazarci malam ya ce wajibi ne mutum yayi walima amma kamar yadda na bayyana muku yana ga karatun mu da ya gabata cewa irin abin da muke yi a yau a ɗaura aure yau bayan an ɗaura aure sai a ce akwai reception ake cewa ko yawa a je a yi wannan walima to gaskiya ba ita ce walima irin walima ta sunan da manzon Allah ya sunnanta ba ina gana fara muku wannan bayani har na ce wannan malamai sukan kira ta liyafa ne eh an tara mutane sun zo sun shaida ɗaurin aure to maimakon mutane su tafi haka to bari a ɗan ciyar da su wani abu to liyafa ce kawai wannan amma ba ita ce walimar da manzo Allah ya wajabta idan kai aure kai ba ina ga ranar har na to in ka san kai aure ba kai irin wannan walima mu muna ban ka bashi ko ka zo ka shirya mana walima ta can musamman mu kuma mu ɗiba eh Allah ta'ala ya sa mu dace to ga bayanin malin yake wala budda min amali walimatin ba'da ad-dukhuli لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما تقدم ما لن يتي ولا بد باب مكوى معنا دولني من عمل وليمة متم يي أينهم وليمة بعد الدخول bayan ka tare da matarka to kaje inda ake yi bayan ka tare da matarka to shi ne ake so kuma sai ka gayyaci walima kuma sai a zo sai a yi walima to in kai wannan shi ne ka dace da sunnar annabi sai ka samu lada wannan ma ba an ce ba za ka samu lada ba ne tunda ai siyarwa ce ko to amma wacce take da wato sa hannun manzon Allah wacce za a baka lada akan ta ta na sosai to ita ce wannan za mu ji ƙarin bayani insha Allah malam yace li amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdurrahman biha saboda umarnin da manzon Allah ira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yayi mu Abdurrahman dan awu da yin ita wannan walima din in ba kuma ta ba ai karatun mu na baya mun karanta ai manzon Allah ya ga Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan awu mutum ne mai kuɗi tana daga cikin waɗanda aka kawo ƙarun su dinnan a wannan hadisin da muka karanta saboda Abdurrahman dan awu da aka ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu ma razaqnakum an anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ko ku ciyar da dukiya daga cikin mafi soyuwan dukiya a wurin ku ciyar da su da ita fi sabilillah yana da wata kafceciyar gona a bayan garin Madina har suna aka sa mata bayraha sunan gonar fishiyan da bine ne ga sunan bila adadin a cikin wannan gona ya tsaya ya gato daga cikin dukiyar shi wace ce ya fi kauna ya fi so ita ce wannan gona ya ce wa manzo Allah ya bada wannan gonan gaba ɗaya fi sabilin lahi to shine hankalin sahabban ya tashi ai shine suka zo suka ce ya rasulullahi masu kuɗi fa duk sun tafi da ladan <laughs> da ko mun gane to shine sai manzo Allah ya ba su waɗancan bayanan ai tukun hadisin wannan hadisin yana da tsayi ai ai da suka je suka kama waɗannan tasbihan ai sun sake dawowa suka ce ya rasulallah sun ji abin da ka ba mu su ma tana yi don haka mai ya rage sai mu Allah ce za yi fadlullahi yu'tihi manya sha. wannan kuma dukiya wata falala ce da ta Allah wacce ke zai wanda yi su kan Allah ya fifita su da wannan dukiya akan ku Za haka ku je ku yi hakuri nan. <laughs> ko mun gane da kyau Allah ya sa mu dace to malam yace wani walima ya tabbata cikin umarnin da manzon Allah yewa Abdurrahman dan Auf kama taqaddama kamar yadda hadisin ya riga ya gabata shine tanda manzon Allah ya ganshi din nan ya dan shafa wato kaman turaren za'faran haka irin wato turaren da angwaye suke sawa a wancan lokacin da ya ganshi sai ta ah, ko kayi aure ne Abdurrahman sai ta yi ya rasu lullahi kwarai da gaske aina a aure mata cikin mutanen madina a nawa ka ba ta a matsayin sadaki ya ce na ba ta zinatu na wasin min zahabin ko na ba ta wato wani awo ko tari guda na na na zinari sai mu Allah ce to aulim walau bi shafi to kai mana walima koda da akuya ce kaga gama Allah ya mishi umarni ko suka ce to wannan umarnin na wazarci ne da aka duk wanda ya aure to wannan walimar wajibi ce a kan shi ya yi ta amma ka ji malam ya ce ba'adar dukuli bayan ka tare da matarka to za mu zo mu ji kamar wani zango ne ake son ka ɗiba in so samu mai karya wuce ka yi walimar malam ya ce to wannan asali ko wannan hadisi ya tabbatar da haka haka nan wali hadisi بريدة بن بن الحصيب قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة أي معلم يسي هكذا ننتبه لحديث بريدة دون حصيب قال بريدة يسي لما خطب علي fatimata radiyallahu anha yayin da sayyidina ali ya nemi auren fatima yadda Allah ya kara tabbata a gare eh ya nemi auren ƴar manzon Allah ko kun san wannan auren da da da, da shawaran sayyidina Abubakar da Umar aka nemi sayyidina Abubakar da shi da sayyidina Umar su suka bai wa abin shawara cewa mai zai hana ka nemi a wurin fatima ko mun gane ko kun san waye biya ta dakin wannan auren sai da na abubakar <laughs> ka zai ka karanta wuri bukhari in so samu ne ta hada da sharhin fatkul bari da umdatul qari za ta kakara sai da na abubakar da sai da na umar su suka ba da shawarar sayyidina ali ya je ne fatima suka ce kuma in an yanka maka abubakar ya ce in an yanka maka sadaki ka zo zan biya sadaki ko mun gani amma a yau wasu sun ware gefe sun ce aliyu suka kama waɗannan guda biyun kuma ba na su bane ko mun gani Allah ta'ala ya kiyaye to da da sayyidina ali ya zo neman auren fatima kuma har abin ya tabbata sai manzon Allah ya ce ah, qala mai ruwa ya qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi sai inna lalle yadda al'amarin aure yake la budda lil ursi min walimatin dole ne ga ango idan ya tare da matar shi to sai yayi walima ka tsara daga tsara da umarnin manzo Allah dole la budda dole ne ango yayi yi walima kaga ya tabbata mana cewa walimin wajibi ne ko Allah ya mu dai to malam yace wa yanbaghi an yula'iza fiha umuran to idan an tashi yin walimar to akwai abubuwan da suka dace an goye lura da su yayin da zai yi walima da al'awwal abu na farko an ta salatatu ayyamin aqibat dukhuli لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن أنس قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها waj'ala al-walimata thalathata ayyam to kaji wannan a malami ce an takuna thalathatu ayyamin aqiba ad-dukuni a sami kwana uku bayan tarewa bayan ka tare da matarka to sai a sami kwana uku na hudun da zai zo to sai kai walima idan da hali idan kuma baka samu halin yi a a yini na hudu ba kenan ko to sai ka kai shi wato kar ya zama dai ya wuce sati daya ko sati biyu in ya wuce nan to duk lokacin da dai ka samu sarari ka yi kokarin shi amma in so samu ne in aka samu kwana uku nan to na hudu sai ka yi da Allah ko wanda ya yi wannan walimar <laughs> babu wanda ya taba yi ko to shi kenan aballahu amma talafa mu ci gaba da ayan ne afa Allahu amma salafa mu tsaya a nan ko wani ya ce mu ta ayan ko to wa man ada fa yantaqimu Allahu min <laughs> eh afa Allahu amma salafa Allah ya yanke abin da ya gabata tare da cewa ba kullai shi kai ba eh amma aka gaba da ayan ko kuma wa man ada fa yantaqimu Allahu wanda kuma ya kuma to Allah zai dauki fansa a kan <laughs> amma wannan ba a nan nake nufin eh, Allah zai ɗauki kansa a kanta ba Allah ta'ala ya samu dace amma dai manzo Allah da ya ce wajibi ne Eh idan kai za ka samu lada kuma ka ka sauke wajibin da manzo Allah ya dora maka ko yawwa to ka ji bayan kwana uku malin yace asani abuna biyu da ake so an goyi kiyaye idan ya tashi yin walima an yi da ruwa salihina ilaiha فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي مالن يتي idan ka shirya walimar an yi da ruwa ilaiha to in ka tashi kiran waɗanda za su zo su wannan walima to su zama mutanen kirki mutanen kirki kar ka ka ɗebo mutanen banza su zo su abincinka malam yake fukara a samu au azniya kuma sai za ka ware iya nau'in mutane kaza malam yace fukara a kanu waɗanda za ka kira ɗin in dai mutanen kirki ne sun kasance fakirai ne mabukata ne au azniya ko kuma wadata ne ko mawadata ne ka gayyace su kai kuma an gayyace ka zaka zo ka zama manzon Allah ce in dai an gayyace ka to dole ka amsa karka ce to wannan da muke ganin shi zai da ko titi shine zai gayyace mu wata walima ne zamu ta jiran shi da mu saba ba dole ne ka amsa saboda shi musulmi yana da wata alfarma da Allah ya yi mishi kuma yake so kai ma ka kiyaye mishi wannan alfarmar duk wani abu da za ka yi mishi wanda zai zama ya taɓa dutse shi bai ji daɗi ba to in kai mishi Allah madaukakin sarki kuma sai ya ba ka zunubi Allah ya kiyaye to malam yace fuqara akanu aw aghniya waɗanda zaka gayyata din da fakirai ne ko kuma wadata ne in ka tashi in dai mutanen kirki ne to ka gayyace su da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da ya ce la tu sahib illa mu'minan kar ka kuskura kai abota da wani in ba kuskura kai abota da mutumin banza domin in kai abota da mutumin banza to kai ma haka za a kalle ka mutumin banza ko ba haka bane domin ai larabawa suna cewa ka nuna mana abokinka ni kuma sai in baka labarin kai wani ne kai amil marke la taf'al wasal an qarini inda larabawa suka ce amil marke la taf'al wasal an qarini in kana son ka san halin mutum kar ka tambayi waye wannan ka tambayi waye abokin shi waye abokin mu'amalar shi aka sai maka wane ne ka kai wannan mutumin da ake kowa ke ganin shi mutumin banza shine abokin wane to shi ma mutumin banza ne dala mun gane yawa ba haushe kuma ji abokin barawo barawo ne Allah shi kiyaye shi kun bature yace show me your friend ko A will tell you who you are haka yace ko yawa nuna mun abokin ka sai in ga maka kai waye to ga dai shi dai manzon Allah ya ce la tusahib illa mu'minan kar kai abota da wani in ba mutumin kirki mumini ne, wala yi ya'kul ta'amaka illa taqiyyun kar ka yadda wani ya ci abincin gidanka in ba mai tsoron Allah a at-taqwa shine kiyaye dokokin Allah shine at-taqwa duk abin da za ka yi zama sai ka binciki menene Allah yake so a yi akan wannan abin in ka nemo sannan sai ka aikata da gwargwadon yadda Allah yake so da wannan abin da zan yi Allah madaukakin sarki ya hana sai ka guje shi to wannan shine takawa a takaice kenan wannan shi ita ce ma'anar takawa to duk wanda ka san yana tsantseni yana kaka tsantsan da al'amarin abin da zai aikata yana kokarin bin me Allah ya ba da umarni me Allah baya so to shine mai takawa to manzo Allah ce karka bari wani ya ci abincinka in ba mai tsoron Allah bane don haka ba rufa ido ake yi ba a je kawai a raba invitation eh sai a gayyaci kawai ka gayyaci iya waɗanda kake ganin abokananka ne in mai kuɗi ne ya gayyaci iya masu kuɗi kawai ko mun gane in talaka yi je ma sai a sai mashi kai sai ina katin ka baka da kai tafi tafi ba irin kwaki ne ma ba to manzo Allah ma yayi mummunan magana akan irin wannan walimar ma manzo Allah ke irin wannan waliman shine sharru ta'am mafi sharrin abinci kenan wanda ake kiran waɗanda ba su da buƙatar abincin kuma a kore waɗanda ke da buƙatar abincin ko mun gane da haka in dai ka bincika mutum ya hau wannan mizanin mai tsoron Allah ne mai imani ne to manza Allah ke ta malami sai to sai ka gayyace shi a abu na uku an yulima au an au aktara in wajada sa'atan da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abdurrahman ibn auf walau bi malin yace abu na uku da ake so ka kiyaye idan ka tashi wannan walima shine an yi bi shatin. a cikin hidiman walimar to ka yanka koda akuya a dan da nama ko yawa ka san mutane suna suna girmama abinci idan an dora mishi nama eh to manzo Allah yace yi kokari koda akuya ce ka yanka sai a hada cikin al'amarin walima in an zuba abinci sai a dan dora muku nama saboda su ji an ɗan girma masu hakan nan da alamun gane au aksara ko kuma sama da akuya ɗin kaga gwargwadon ƙarfinka kenan ko gwargwadon ikonka in za ka yi da ma ka yi da sa in raƙumi ne ka yi da shi in shanaye ne ko raƙuma za ka yanka duk dai gwargwadon yadda Allah ya hore maka malam yace au aksara in waje da sa'atan ko sama da akuya idan mutum yana da yalwan arziki da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abdurrahman ibn auf saboda <clears throat> fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da yayi ga abdurrahman dan au yace da shi awlim walau bi shati to kai mana walima koda da yar akuya ce kaga manzon Allah ya ambata mashi akuya saboda shi din na gaya muku mai arziki ne yana da dukiya tun a makka dama yana da kudi tun a makka mutum ne mai kudi shi ne lokacin da aka yi hijira daga shi sai kayan jikin shi ya hijira ya tafi madina aka zai aka samu mutanen madina kuma masu karamci sai manzan Allah ya ɗauko mutumin makka sai ya kira mutumin madina sai ce na haɗa ku abota ko ‘yan uwanta ma wannan yanzu ɗan uwanka ne wannan ma ɗan uwanka ne da haka ku je ka taimaka mashi da gwargwadon irin taimakon da za ka yi mashi shi kuma mutumin madina wanda aka yi mashi haka da shi cikin mutumin makka sai ya raba dukiyar shi gida biyu sai ya bashi sai je ka kai kasuwanci idan yana da shaguna guda biyu a kasuwa sai ya ce na baka guda daya zo ka kama ka fara kasuwanci haka suka dinga musu shi abdurrahman da aka hada shi da nashi abokin ya ce to zan raba dukiya na gida biyu in baka shagona na kasuwa ina da guda biyu zan baka guda daya ka ci gaba da kasuwanci ina da mata guda kaza ka zo ku duba wacce kake so in sake ta ta yi idda ka aura duka gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya sanya albarka cikin dukiyarka Allah ya sanya albarka cikin shagonka da matanka nuna mana hanyar kasuwa kawai sai dulluni ila sufi ka nuna mana hanyar kasuwa kawai ya nuna mushi shi kenan kawai ya zai ya kulla wannan ya sai da wancan ya dauki wancan ya sai da sai da arzikin shi ya sake dawo ne har ya mallaki wannan bayraha din ɗaya daga cikin duke shi kenan ko mun gane to ka je yadda ake so ka zama kar ka zama mai matacciyar zuciya shi ma zaune kana da ƙarfi Allah ya ba baka ƙarfi amma sai ka zaɓi irin sana'ar da kake so in baka samu wannan ba sai dai ka zauna kawai kai ta bin mutane ana taimaka maka Allah ce duk wanda ya mai da neman taimako sana'ar shi ya ce to duk lokacin da aka ɗauka aka ba shi kuma ya karɓa to kaman ya yanki wata fata ce ko wani nama ne daga cikin naman fuskan shi ya zubar ya idan mutum ya yawaita to haka nan zai tashi ranar tashin alkiyama <clears throat> gaba ɗaya fuskar shi ko ka ce gaban shi wato inda yake fuskanta na gaban shi a jikin shi gaba ɗaya zai zama babu nama gaba ɗaya ya zagon yi shi sa roƙo da kake gani fitina ce eh Allah ta'ala ya kiyaye to ne manzo Allah ya ce aulim kai mana walima walau bi shatin koda da yana kuya saboda ya san yana da karfin kai kuma da gwargwadon ƙarfinka idan akwai ba za ta samu ko ‘yan kaji ne kaɗan yayyanka mana sai mu zo mu ba komi ko mun gane in kajin ba ta samu ba zai ta samu ko da kilo biyu ne na nama ko mun gane ko kowa bai samu tsokan ba ɗan jigar magalmin shi kenan in ma duk bai samu ba ka yi babu nama da Allah mun gane ko menene in dai zaka dan yi wani abu dai da za a zo a ci a matsayin walima in kai yayi ka sauke wancan wajibin duk za mu zo mu zuba yana insha Allah ta'ala ina ganin kamar lokacin ya riga ya kuri ah, hadisin Anas muka karanta ko wa kan shi zamu tashi to gaskiya ina ganin dole zamu dakata a nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu tashi kawai daga na ukun nan insha Allah ta'ala na'am so so to idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah tun da malam bai riga ya dawo ba mun san gobe ranar karatun shi ce ko to sai a fito da wannan sai mu zo mu in Allah madaukakin sarki ya so abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan ya kuma ba mu ikon aiki da shi kusakuran da na samu ina roƙon Allah ya gafarta mun فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك <clears throat> السلام عليكم